أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أمام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah godiya madaukakin sarki wanda ikonsa da ganin damarsa ya ba ikon sake haduwa a cikin wannan babban masallaci namu domin ci gaba da karatu a cikin littafin alkaba'ir littafin imamu zahabi wanda yake imamu zahabi ya yi littafai da yawa amma wannan yana daga cikin littafin suka yi shahara wanda yake karatun da ya gabata gare mu mun karanta mukaddima wannan littafin wanda imamu zahabi ya tattauna matsalolin da suka shahi ƙayyade adadin kaba'ira wasu na ganin kaba'ira ba su wuce bakwai manya-manyan zunubban da aka cewa manya ne ba su wuce bakwai Malamman da suka faɗi wannan ra'ayin suka faɗi wannan ƙaulin sun dogara ne ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce bu sab al-mubiqat ku nisanci abubuwa masu halakarwa guda bakwai daga ciki sai ce a shirku billahi manzo Allah ya ce shirka da Allah ya wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq da kashe rayuwar da Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe sai da gaskiya wa aklu al amal yatim da cin dukiyar marayi sannan manzo Allah yake cewa wattawalli yauma zahafi da kuma juyawa da ba da baya ranar yaƙi ranar hito na hito sannan ya ce wa ƙarfin muhusanatul ghafilatul muminat da kuma yin ƙazafi ga mata katangaggu idan aka ce katangagguwa ne matan aure ke mu'minat waɗanda an muminai ghafilat waɗanda suka rabkana ga duk wasu maza waɗanda ba nasu ba duk wani namiji wanda ba nata babu ruwanta da shi sai nata sai suka kayyade suka ce ai ba'ira da bakin ga bakwai ki suke nan sai imamu zahabi ya ko wagga kauli arin jaye shi abdullahi bin abbas Allah shi Allah ya kara masa yadda ce ai ka ba'ira sun yi yin. inda aka ce ka ba'ira? to idan za a yi tsakanin qur'ani da hadisi sun yi kwara 70 sun yi guda yin. ya ce abinda aka ce maka ba'ira duk wani zunubin da aka ce idan mutum ya yi shi za a yi mai haddi a duniya ko a yi mai bulala ko a kaɗe hannu nai ko a jehe shi ko kuma Allah ya yi ƙyacen azaba ga duk mai ne ran tashin kiyama zai ne azaba to dullahin da ya kunshi waɗanda abubuwa ana kiran shi kaba'ira to kaga kenan ya wuce wannan hadisin da ya kawo ƙwara bakwai kawai dalili kuma Allah maɗaukakin sarki da ya ce in ta ji ta nebu kaba'ira matun hauna an idan kuka nisanci manyan-manyan laifukan da aka yi hani a kansu nukassira an kun sayi za mu karkare muku ƙananan zunubanku da wannan suka ce kenan akwai manya-manya kuma akwai ƙanana to su manyan zunubai su ne zunuban da Allah maɗaukakin sarki ya yi ƙetan azaba ga duk mai aikata su ran tashin kiyama in yi musu bai bari ba kamar irin su zina irin su caca irin su shaye-shaye irin su ƙarya irin su ƙazahi irin su luwaɗi to bale shirka da Allah ita ababba shi yasa bayan imamu zahabi ya yi wannan mukaddima mun karanta ta yau za mu tashi alkabiratul ula kaba'ira ta farko sai ce a shirk shine shirka da Allah shirka da Allah kamar yadda kuka sani yan uwa musulmi yi ma Allah kishiya yi ma Allah kishiya shi ake kira a shirku billahi wasu abinda suka ɗauka shirka sai mutum ya aje gumki gaba gare yana duka yana mai sujada ko kuma yana neman taimako gare shi sannan ya yi shirka da Allah wasu abinda suka ɗauka shirka da Allah yanke ma aljannu dabba jiniya ya gudana ko kai musu wani abu irin su goro da turare sai a ce wani ya zama mushriki wasu doka shirka da Allah karma laya kawai zaran ka karma laya kai ma Allah shirka haka suka doka to ba shi kaɗai bane manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa yace ita shirkar Allah wato tana da yawa kwarai da gaske sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya kare shi abbe ya faɗa wa ciki amma sai da manzo Allah ya ba su habbai addu'a ku dinga roƙon Allah Allah muna roƙon ka tsari kada mu shirka da kai ga abin da mun ka sani har ga abin da mun sani ba kuma ya Allah ka gafarta mana ga abin da mun sani na shirka da Allah shirka da kai kenan cikin shirka akwai wanda za ka yi kuma sani ba kun gani yanzu idan mutum ya toce na rantsi da Allah da annabi ya yi shirka da Allah in ka ce kawa Allah da annabi ka yi shirka da Allah in ka ce na rantsi da manzon Allah ka yi shirka da Allah in ka ce na rantsi da ɗakin kaba ka yi shirka da Allah kaga waɗanda wasu abubuwa na waɗanda wasu ba su ba su su komi ba wani ɗaukar ya kai ma wai yaya za a ce ba a rantsuwa da annabi ga ya ko cikin kiran sallah ya ce ashhadu Allah ilaha illallah sai an ce ashhadu anna Muhammadu rasulullah to me yasa ba a ce na rantsi da Allah da annabi kaga wannan fahimta ta wadda mutane su gane ta ai shi manzon Allah da kai ne sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi sahihi yace man kana halifan falyahlif billahi au bi asma'ihi au bi sifati duk wanda ya kasance zai rantsuwa to ya rantsi da Allah ko da sunayen Allah ko da sifofin Allah to kaga in ka diba zaka ga annabi sallallahu ba Allah bane kun bai cikin sunayen Allah bai cikin sifofin Allah ta taya za a rantsi da shi shi kai ne manzo Allah in zai rantsuwa da Allah ya karanta to me azumin ka na cewa ka rantse da annabi jama'a ku ji tsoron Allah ku ɗebe annabi su ranko ku bar cewa na rantse da Allah da annabi ku bari shirka da Allah ne da kuma irin cewa in Allah ya so ka so kaga shi wanda duniya daga cikin nau'in shirka da Allah manzon Allah kuma wani mutum ya gaya mai haka nan sai manzon Allah ya ce aj'altani lillahi niddan kana son ka fanya zama kishiya ga Allah in Allah ya so kuma ni na so yace bal qul ma sha Allah wahdahu kawai ka ce in Allah ya so shi kadai amma banda ni ganin dama ni ba ba wani abu nake ba Abdullah bin Umar ya ji wani mutum na rantsuwa da Ka'aba yace bari na ji manzon Allah yace duk wanda ya rantsi da wani abu wanda ba Allah ba ya kafirta ko ya yi shirka ce fa inni sami'tu rasulullahi ya yaqulu man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah ya kafirta ko ya yi shirka to kaga kai rantsuwar da kai da annabi kai mugun abu kuma wannan shirka ko wata shirka musulunci ba to babu shakka tana cikin waɗanda suka aikata kaba'ira yan uwa musulmi shirka da Allah ta kasu kashi uku akwai a shirkul akbar akwai a shirkul afgar sannan akwai a shirkul hafi akwai shirka babba akwai shirka ƙarama akwai shirka ɓoyayya ashirkul akbar shirka babba ita ce ka sanya ma Allah kishiya na hanyar bauta ma wani wanda ba shi ba tare da shi kamar irin yadda za ga mutane sun riki malamansu matsayin alloli gare su malami ya baka umarni ka bi wanda ya sa umarnin Allah ya zama ubangiji ka bauta masa ko ya zama mutum na hulɗa da jinnu suna ba shi wani umarni wanda ya sa mu umarnin Allah wannan wasu yawanci kahin su ba mutum irin wannan sai sun dibi hankali ne sun wautar da sunan sashi wannan aiki akwai wanda za a ce kai sati biyu ban ɗaki bai to ba sannan ko abinci a aika mata sannan abin da ka bukata ba ta samu akwai wanda za a ce ka nisanci cin duk abin da addare nisanta duk abin da cin duk abin da addare da kuma abin da ya hito daga cikin abin da addare ba ka ci tsawon wata guda ko wata biyu ko kuma da haka ba ka cin nama ba ka cin kishi ba ka cin kwai ba ka cin hwara ba ka cin duk wani abin da addare ko da an yanka an gasa ba ka ci su suka sama wannan dokar jinnu suna yin haka ko kuma a nisan takacin duk abin da ta kona na bayan akali kulli ma masu kunna ta ga duk waɗanda dokokin waɗanda wajen jinnuka ba suwa shirka da Allah ne in mutum ya bi su ya shirka da Allah to bale yanka ma jinnu dabba shi yasa ko wani malami wanda yake yayi wani littafi alamatu yi ƙorafu bi sahir alamomin da ake iya gane bukaye da su akwai wani bukan da wato ba a gane buka ne sai ta yi ta yi tafiya zai guda ba shi ahalus sunna ne da kai da shi ƙi da ku guda bayan an ɗauki dogon sai ya bayyana maka da gaskiya mace duk mutumin da ya ce maka wani bukata ka taka sai ai mata yanka to wannan ka sani kawai boka ne son ya kai ya sa kai shirka da Allah sannan bayan haka ko alamomi da ake ganewa duk wanda ya sa karatun azaim idan aka ce azaim wato ana nihin sunayen aljannu ko wasu wurda dole sa karatun su to wannan ka sani boka ne sannan bayan haka duk wanda ya saka turbuɗe wani abu cikin gidan da cikin ofis ɗinka wannan boka ne ya faɗi shirka da Allah to waɗannan nau'in shirka ne ba wanda hidda mutum musulunci duk wanda ya ɗaya daga cikin su ya haifi ya bar musulunci jama'a balle mai rata ya ƙahon ragwalle ya gida ne ya ansa wasu abubuwa da maganin farawo da maganin bindiga da maganin kaihin ƙarhe da maganin sanda da maganin haure da ba duhu, duk waɗanda shirka da Allah ne babba da hidda mutum musulunci ko shekaran jiya wasu mutanen tsawon su ne ma'aiki sai mutum guda ya ce wa la'ani zuwa nake ke samu maganin bindiga in sha saboda waɗannan mutane da kawo mana hari gidajen mu suna ɗaukar suna halin mu da gaban za wallahi sai zan na in samu maganin sai na samu maganin bindiga na sha shan maganin bindiga shirka da Allah to bale maganin ba duhu ko maganin kauciya da dai sauran irin waɗannan abubuwa shirka ne babba mai hidda mutum addinin musulunci na'am eh to to eh eh sai ka ce in ƙarhe ya zoje ka bai fasa ka ba sai ka ce mai hana sai ka tambaye shi ka ce to yanzu in mutum sha wannan maganin ƙarfi an ka samu yuka mai tani an ka so an ka zuza mai ga jiki ga ciki ba ta fasa shi ba sai ya ɗauka mina na hana abin da ɗin kwa iccen da ya ci shi ya hana ba Allah na hana ba ga an samu matsala da masu cin maganin maciji akwai wanda aka cewa ya an ka ba ƙwara guda shekara guda in ka sha ƙwara biyu shekara biyu maciji ba zai sare ka ba ko ka saka waya ne ba zai sare ka ba ko ka saka bindi ba zai sare ka ba to in ka sha irin wannan kace ce ki tafi maciji bai sare ka ba sai ka ɗauka maganin shi ha a Allah ba shi ne aka cewa shirka da Allah ne wannan kuma mutane su sani in wa magungunan zamanin manzo Allah wa'annan magungunan sun koyi aiki amma saboda ba na ƙware na manzo Allah bai taɓa bari sahabi ne shi wani maganin wani abu ba kariya ga wani abu ko ba gaskiya ba saboda ka sai dai mutum ya dogara ga Allah kawai na'am rigakafi na'am na'am hmm. to shi rigakafi akwai wasu malamai da suka sana akan wannan matsala suka ce ana ba mutum ya sha amma kada ya ɗauka cewa wannan abu na ya hana kamuwa da ciwo sannan su masu rigakahi sun yi la'akari ga ciwon da ka damuwar yara ne sai a mafi yawanci mutane suna kamuwa da irin wani ciwo misali malaria misali ko kwalara da an kai ba su kwanan baya su abin sun ka ce suna basuwa ne don amma ko bayan sun basuwa sai suka ce a nisanci abu kaza azamta a kwashe ta a bar menene a bar shan ruwan kazanta a birni a barmi sauransu amma ko su abin suka cewa wannan wannan rigakafin ba shi zai hana Allah ya sa mutum ya kamu da wannan ciwon ba kuma inda abin zai baka mamaki za ka ga rigakafin ya gabe duniya ko ina saudiya suna yi balma in ka ce makka ana ajiye ka bakin abin nan in za kana wurin screening sai an ce buɗe bakinka ina za a sama riga sai za a sama kaka sun saudiya ana gan duk duniya a cikin kasar da ka ɗabbaka musulunci kila yan cikin ɗari amma ga suna yi suna yin rigakafi suna yin abubuwa daban-daban amma ba su ɗauka cewa wai shi zai hana wani abu ya samu mutum ba ala ayyuki halin malamai da sun tattauna game da maganin da kai an ce wanda aka bincika a gano ƙwarin abu lahi a sha amma wannan aka gano akwai matsala ciki ne kawai a bashi amma kada mutum ya ɗauka wannan zai hana wani ciwo ya ya kama shi aƙida ta ƙwarai ba su bari mutum ya diga wani abin da in yi sha yana yana hana shi wani abu wallahu ala sannan yan wa musulmi mu sani akwai shirka shi shine riya kai aiki don wani ya gani ka to kana sallah don mu gane ka muga ka iya ruku ka iya sujada ko ka zo ka rika lafika ka dinga qira'a don mu ci kai amma dai wani alaga mana gangaran nan mai takabbara muna Allahu akbar kai sai sai ƙara gyara murya wannan shirka da Allah ce al'amalu li ru'yatin nas ko al'amalu li madhin nas iyyaka ko laka ka yi aiki don mutane su yabe ka shi aka ce ma shirkul afgan shirka ce karab sannan shirkul khafi shirka ɓoyayya ita kuma ita ce irin wani don Allah da annabi ka bani abu kaza ko rantsuwa da Allah da annabi to ita manzo Allah yake cewa afamin bibin namli ta yi ɓoyewa bisa ga tahiyar tururuwa baka a cikin duhun dare in kana iya gane take ɗauka kawar ta'aza ta ɗauke wata aza to kana iya gane shirka ƙarma ya tafi za ka ce mutum ya ce wallahi wani yau ba don Allah ba da kai ba a yi abinci gidana kaga an samu matsala inda ya ce ba don Allah ba sannan kai to kaga babu matsala irin wani amma cewa ba don Allah ba da kai da an samu matsala abinda a daidai shi ka ce ba don Allah ba sannan kai da ba a ne abinci gidana kaga sannan inda ka sa ta raba tsakani da ubangiji saboda wawun da summa suna da bambanci wurin adafin magana don ana iya samun tazara mai nisa tsakanin abu da abu yanka sa summa shi yasa Allah madaukakin sarki da yace kutal insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara ce summa sabila kaga zama ya cikin ciki da yayi sai aka ce summa sabila yassara sannan hanya Allah ya hore masa ya hito kaga zama ya cikin wata tara da hitowa ce kaga zama ya cikin ciki kaga wata tara sai an kasa summa kaga ya hito ce summa amata bayan ya yi rayuwa duniya ko shekara na yayi sai aka ce sun ma'amata sannan Allah ya kashe shi fa a kabara sai mai kabari don shi kabari da zarar mutum ya mutu yi mai shi za a yi dole yin shi za a yi da wanda an ka sheke ga iska da wanda kiyasu sun ka sanye da wanda kihi ya haɗe duk wa'ina suna cikin kabari kaga sai sa aka ce fa'a kabara saboda mutum ya mutu kabari za a yi sai ce summa idan sha'a an sha'a sannan idan Allah ya so sai ta yi kaga mutuwarka ta yi da kai ran tashin kiyama akwai nisa ko babu sai amfani da summa to shi yasa ka ce ware ba don Allah ba sannan kai da ba a mai abinci gidana kaga wanga daidai na babu babu matsala ga aƙida amma ka ce ba don Allah ba da kai ko ba don kai da Allah ko ba don Allah ba da kai an samu matsala to shi yasa aka san mutane su zanka sanin lafazin su faɗi shirka da Allah ne amma shirka oyayya wanda yake bala'i na minta wallahi amma mutane suna nan har yanzu kana jin ya ce eh, albarkan manzon Allah sai kuma yayi abin kwaye ba magana kwarai ta ba aqidar kwarai ba ta bari ta ce albarkan manzon Allah a bani ko mai ka jatti a bani don manzon Allah ka ce a baka don Allah kawai yayi Allah ka ba mu ikon gane ba hmm. eh kamar da rashin sani gina ko <coughs> rashin na ya sa faɗi haka da ya gano kai ya sake kuma ya roƙi Allah gafara shi yasa annabi ba ba habbai addu'a kullum su kama roƙon Allah Allahumma inni a'udhu bika an ushrika laka Allah ina roƙonka tsari kada in shirka da kai wa ana a'lamu ga abin da sani wa a'udhu bika mimma la a'lamu Allah ina roƙonka sai ga abin da ban sani ba au kama qala ko kuma yadda manzo Allah ya ce kullum kama addu'a kana shirka da Allah baka sani ba yan maganganun da haka hudu kana shirka da Allah baka sani to duk ire-iren su roƙon Allah aka tsari ga abin da kuma Allah shi yahi ma ga abin da kai sun rashin sani duk waɗanda suna ciki amma idan mutum ya sani daga nan sai ya sai ya gyara Allah ya ba mu ikon ganewa na'am ba a cewa don da albarkar kaza amma ana cewa don son annabi don shi son annabi aiki ne na alheri wani don son annabi wannan ya halatta amma ka ce don annabi ke tsaya sai ka ce don Allah ko don girman Allah ko don girman ƙwar'ani ko don girman zati da ana cewa haka wannan ba matsala ba amma ka ce alhorman manzon Allah a. Allah ya ba mu ikon gane mu mala yace fa akbarul kaba'iri ashirku billahi ta'ala mafi girman kaba'ira shine shirka da Allah madaukakin sarki wa huwa wa huwa nau'ani kuma shirka nau'i biyu ce amma bangaren kashe kashe kashi uku ce mala yace ahaduhuma ɗayan an yaj'ala lillahi niddan ba bawa ya sanya ma Allah kishiya wa ya abu da gaira kuma ya bauta ma waninsa min hajarin na dutse akwai masu bautar dutse wannan za a ga suna da abin cikin allihunsu shi suka bauta ma ko kuma wani katon dutse da suke da shi sai can in sahiya ta waye rana ta hoto suna bauta masa dutse mala a aw shirin ko wata itaciya mutum ya aji wata itaciya ya ɗauka cewa duk alheri na nan cikinta wanda ke malam mai kaba'ira ya kawo wasu kissa na mutanen wasu gari da suka ɗauki wata itaciya matsayin duk alheri na nan gare ta mi za ka yi wani itaciyar na haka zuwa sai wani bawan Allah mai yawan ibada sai ya dauki gatari sai ya fara itaciyar ya fi ya cimma wani rahi sai ya ga wani tsoho ya cire shi ya na ina za ka ita ce yadda ake bauta ma kowa ya mai da hankali ita naka so in ce in sare hankalin mutane su dawo ga Allah sai ce to kai wani mi ruwanka tun da kai ba ka zuwa wani itaciyar gaba ka mutane su yi su ina ruwanka sai ce a'a ina so in taimaka musu ne hankalin su ya dawo ga Allah shi isa ka so in ce in sare sai ce to gaskiya ba ka sare ki ya ce a kai ni ruwanka takata ba sauta ba kai ma ba takata ba saboda ka sai faɗa ya game tsakaninsu bawan allah gari sai sare ta ce ga sai da daga mutunan ga sama ya duke shi kasa ya taushe wuya ne ya ce in kashe ka kuma in ce in sare ita ce sai su da allah su kai hankuri ka bari mai sulhu sulhun da za mu yi shi ne ka yi hankuri ka koma gida duk sahi ta allah ka hanka da helon ka za ga dinari biyu kyauta naka ka dai kyala itaciyar sai ce ka yadda a ce ina eh, yadda za ka cika alƙawali a kan haka yace zai cika alƙawali shi yace sai ya hawa sai ya rafe ga sai ya kowa gida kisa na cikin lissafin ma a biya kawo ta ba Allah ko da ya koma gida sa ta waye sai ga kuɗi ƙarƙashin hilo ne sai ce to alhamdulillah amma da la yayi daidai ya bai ta ce kwana biyu kuma ya sake gani sai kwana uku bai gani ba ta ce a a kuma kwana bai gani sai to na gane harkar ga ku saba alƙawli cikin ta sai sake ɗoga ta kuma sai koma sai ɗaya gamar mutumin sai kuma gamuwa da shi kai ku mara alƙawali kaka an kai haka a ƙarshe dai ya ce gaskiya abin da nika baka ban iya baka kuma ita ce baka sare ta ce a ka yi kaɗan wallah ka sai da muka shekaran jiya ko da sun ka fara faɗa da shi daga ta gidi an kai sama da su an ka bige shi ƙasa an kuma an ka bige shi ƙasa sai da an kai kayi uku na ƙwarai an ka ɗauki zakari ne an ka azare ga wuya an ka in baka bari muna ina kashe ka sai su da Allah zo a bari ya fasa sai koma gida bai kashe bai saka itaciya ba kuma bai samu kuɗi ba suna kawo shi babu ikhlasi ke kuma ya saka shi kenan in za ka yi abu don Allah ka ƙarfi kana taimako daga Allah amma lokacin da kai don wani abu daban haka yake da kasan abin nan baka da ƙarfi baka da dubara ubangiji Allah ya kare ka mala yace au shamsin ko rana su masu bautar rana au kamarin ko wata su masu bautar wata zamanin annabi ibrahim kun gani Allah madaukakin sarki ya ba da labarin masu bautar wa'annan abubuwa falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين كذا أكما صبوت تورارو أكما صبوت توتا أكما صبوت ترانا تدو وانك بوتا بأي لك تسوئن أبو بوا yace au qarin ko wata au nabiyin ko annabi au shehin ko wani malami au nazimin ko tauraro au malakin ko wani mala'ika au gaira da kuma wani wannan duk wanda mutum ya rike yana bauta masa to ya sani ya shirka da Allah yan uwa musulmi akwai wasu abubuwa sai jinne sai a kame turare sai ya faɗa ma shago bayan ya faɗa ma shago ya faɗa ma nau'in tawayin za ka an sowa ka ce ka an so sannan za a yi ma magani wallahi ka ce ka kawo ayin an samu matsala babu alaƙa tsakanin bara saurayi da warkewa ciwonka ko babu alaƙa tsakanin turare da baka arziki abin da haka faɗa biyan bukatar to bale a ce ka kai ka samu ƙwaryar nono ka aji akwai wanda ya faɗa mana ya ce suna zuwa daji suna iske ƙwaryar nono cike har ga baki gindin itan kuka nono lahiya lau babu wanda ta kai shi gindin itan kuka a aji akwai wanda suke suna zuwa daji suka ce suna iske an ɗaura akuya tun tun da sahe ga itan kuka kuka ɗaya take tana jin yunwa ba ta da abinci wajen ma an kaɗa ba nono din ma aka kawo mu duk shirka da Allah to saboda haka mutane su dawo mu Allah domin samu tsira gaban Allah akwai wani abu da mutane suke yi wani za a ga mutum in ya siyo mota sabuwa sai ya kai a yi mata aiki sai ya kai mu malami cikin gida ne ko kuma can inda yake an wa itacen an wa mota ta aiki ko in yi so sabon mashin sai an wa mashin ɗin ya aiki ko in yi sabon gida sai an wa gyare aiki da abin da su kuma kahi wallahi duk wani shirka da Allah ne kahi ba a abun kwarai ba da shirka da Allah ne <coughs> ngiji Allah ya kare mala yace wa hadha huwa shirkul akbar wannan shine shirka mafi girma alladhi zakara Allahu azza wa jalla wannan da Allah mai gwaya da girma ya ambata qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya gafara da ai shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika amma yana gafarta ma abinda bai kai wannan ba liman sha'u ga wanda ya ga dama da wannan malamai suka ce duk wani zunubi da ka sani duniya bayan shirka da Allah yake duk zubin da ka sani za a fa'a ma Allah da shi duniya tun daga kashin kai zuwa zina zuwa luwaɗi zuwa caca zuwa ƙarya ƙasa ga shirka da Allah su. to shi na cewa ma duna zalika abinda bai kai wannan ba wa ƙala ta'ala maɗaukacin sarki ya ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne wanda a babba inda za ka iya gane zalunci Allah ya halicce ka kyauta ya baka abinci ne ka ci ka shaƙi iska ne ya baka ruwa ka sha nashi dan kai baka da naka to amma kuma sai ya ce ga abin da yake son kai bai sai kake kai zalunci ko kuma ka ɗauke bautar da Allah ya kamata a wa sai ka wa wani wani abu daban dama aka ce aka zalunci karkatar da abu ga inda ba yake ba ajiye abu ba inda yake ba shi an mu zalunci a ajiye abu ba inda ya kamata a ajiye shi ba kuma an sani sai a yi haka nan wannan zalunci ke kamar ga kujera ga wanda ya dace a aza sai a ɗauko na aza wanda ba shi ba a ga an yi zalunci da saboda ka zalunci ne ka ɗauki bauta ka aje ta ga inda bai kamata a ba babu wanda ya kamata a bauta masa sai wanda ka yin halitta duk wanda bai yin halitta to bai kamata a bauta mai ba Allah ma madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lahu da ta dauna min dunillahi lan ya yakhluqu dubaban ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane bari wa masalan an buga misali fastabi'u lahu ku saurare shi misalin da Allah ya buga yace innal ladina tad'una min dunillahi lalle wanda kuke kuke kira wanda ba Allah wanda kuke kira wanda ba Allah kuna bauta musu lan yakhluqu dhubaba har abada ba su iya halitta kuje guda kuje guda ba su iya halitta wala wujtamalahu kura sun haɗu gabaki ɗayan su akan su harfi kuje wallahi ba su yawa ta sai ce wa in musu babu shay'an su gumakan da aka shaha wa matsi ga jikinsu in kuje ya to ya tsotsi wannan matsin gumakan nan ba su iya su kwato abin nan kuje ko suna iyawa domin kun san gumaka ana shafa musu mai ana shafa musu wasu abubuwa suna walƙiya to kudana zuwa suna suna shan wannan matsin da sauransu to shi na in kuje ya tuwa ɗiba la ya san ki zuhu min ba su ya ɓata abin nan kuje sai Allah ya ce da ufa ɗalibu wal matsalu mai nema da wanda aka nema ga kowa ya rauni cikinsu da gumakan da su masu wata gumakan duk masu rauni na kowa ya kasa saboda ka abinda a su kuma ma Allah shi ka halitta tunda dai zai bai halitta kowa bai kamata a bauta masa Allah ka ba mu ikon gane wa qala ta'ala madaukakin sarki ya ce innahu man yushrik billahi yadda al'amarin shike duk wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi janna haqiqa Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahu an-nar makomasa ita ce wuta jama'a duk wanda an haramta ba aljanna wuta yi wa ran tashin kiyama in kana ba dan mutum ba gane aljanna ba yana wuta kuma aljanna Allah na ba damar duk wanda ka son gani a bada da dama a bai shi in ya yi sama da kai ya hika nesa ana ya ɗauko ma shi ga ga hoto ne ga inda ke jin daɗi domin aljanna manzon Allah ya ce ta darajoji ɗari matakai har ɗari tsakanin kowane mataki kuma tsakanin sama da ƙasa ɗan aji ɗaya in ya ɗaga kai yana kalan ɗan aji biyu na aljanna wanda ya hishi komi da jin daɗin da matan aljanna duk wasu abubuwa na aljanna ya yi shi kamar yadda wanda a ƙasa kallon sama sama ta ɗaya saboda ka in kace kana son ganin wani ana gwada ma kai ko wuta mutum ya kace kana so a gwada mashi ana gwada mashi in dai kana zana kace Allah ina son a gwada min wani da a wuta Allah zai dauko mashi a gwada a gwada ma ga halle kai tsaye kuma kuyi magana yana jin ka domin Allah ya ba ta labarin wasu abokai guda biyu shi guda bai da'a tashin kiyama ba aƙida take shi abin da ya ɗauka duk wanda ya mutu ya fi ya fi bai dawo shi aƙida take shi kuma guda ce uwa mm, ne wallahi ba aƙida ta ba ka to mu yadda Allah guda na in an mutu ana tashi shi ina shi bai yadda ba kowa cikin sai da ya mutu akan aƙida ce to sai Allah ya ba mu tarihin abin da zai faru gurin da tashin kiyama cikin Qur'ani shi wannan bawan Allah ya shiga aljanna hankalin shi ya kwanta sai ya fara tambaya ga ina abu ina aboki ne ya roke ya roke abokan ya azan to a sai a leƙa ku ga inda wasu abokin sheki. suka ce su ba su zuwa shi kan sai Allah ya ba shi dama fa'ala a sai ya leka fara'ahu fi sawa'id jahim sai ya gani cikin tsakiyar wutar jahima tsakiyar wuta gan shi sai kira shi ce wani ce na'am ce tallahi in kisa na turbi na rantsi da Allah kin yi tsere ka halaka ne in kitta ma'ana lalle sura kaɗan in bi aƙida ka in yadda ba a tashin kiyama walaula ni'imatu rabbi lakuntu minal muhdarin ba don ni'ima ubangiji da ya kai kafata ba shi yasa kana ganin manzon Allah yana ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya yi zuciyo zukata ka tabbatar da zukata ta akan addini sunna ga da kana yi wallahi ka roki Allah ya kai kafaka akan ka roki Allah ya kai ma kafa akan sunna ka mutu akan shekarun jiya wani bawan Allah ya taho nan yana wa alarma na tulu abin ga wasa irin tasu ya ce ka nima na bar izala siyasa na kama ne ya kama su ma'alar na tulu gondo haka da cikin masallaci saboda na gane izala ba a samun kuɗi kila wasu guda nan sun jiya sai shi wallahi siyasa ya kama ya bar izala saboda ya gane izala ba a samun kuɗi shi ya dalili domin kai ka san duk wanda ya saki suna ya kama siyasa ya ci baya to mi yasa ba zai rike suna sai kuma ya siyasa wanda cikin siyasa akwai ahalin suna wanda ba su zuwa wurin bokaye wajen bukatun su amma nan suna neman su samu shigo su taimaka ma addinin su to amma shi ta kwata ya bar zuwa wa'azi ya bar alaramanci ya bar duk abubuwan da aka yi na wa'azi da sauran duk da mutum-mutum da ake gaba da shi ya aji ya faɗa cikin siyasa gaba shi ubangiji Allah ya kare saboda haka wannan bawan Allah kun gani cikin adana ana baka dama ga mutum ga halin da ciki to amma wallahi wa musulmi duk wanda ya mutu yana shirka da Allah hadda ya bai addu'a haramun in ma ka san mutum shirka ya da Allah ba ka zuwa ya bai sallah ko an aji gawa sai ka sallah haramun naka sai ka yi sallah kuma haka abin yake mutum ko mahaihinka na ya mutu la qaddar Allah ko mahaihin mutum ya san mushriki na ya mutu wallahi ba zai bai sallah ba sayyidina ali mahaifin shi abu talib ya mutu ba bisa musulunci ba ya taimaka ma annabi matuƙa manzo Allah yayi bakin ciki bai kalmar shahada ba a ƙarshe sayyidina Ali manzo Allah ya ce to ka tsaya kai duk abin da ya faru gare shi na mutuwa sai ka faɗa ma kowa sai ka faɗa ne sayyidina Ali haka ya tsaya ga ya tsaya ga kan mahaifinsa har Allah ya ne cikawa bisa addinin su na kafirci bai musulunta ba manzo Allah ya ce la astaghfiran laka ma lam unha an mal unha anka zan yi maka gafara matukar ba hana ni ba ya ci gaba ne masa gafara sai da Allah madaukakin sarki ce ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين lahum أنهم أصحاب الجحيم bai kamata gaba annabi ko wani annabi na kuma bai kamata ga masu imani su nemi gafara ga wanda an mushiriki wanda ya mutu mushiriki ko da makusacin suna ko da dan uwa na jini haramun na kace Allah ga samuwa ne to kai yanzu mutum ya mutu da laya guda katanya ga hannu ne mutum ya mutu da laya da kunkuru ne mutum ya mutu da abubuwa ga sunan tsahi ga jiki ne yaya za a yi kai da sallah wallahi ba sallama manzon Allah ya ce man ta'allaka kalimatan faqad asharaka duk wanda ya laka laya yayi shirka da Allah Huzaifa bin Yaman ya hirge wani zare ga hannun wanda ya mutuwa ya ce gani marar lahiya ya hirge wani zare irin na yan buri da a kulle ga jiki sai ka dace ya suwa yace law mutta fiye da fi yadika ma aflaha abada inda ka mutu abin na ga hannunka ba ka ci nasara har abada gaban Allah amma zan ka diba ga yaran ana kulla musu hantiti sai ga wannan kulle kullen gari ana rataya wa yaro da wuya ana ana kulla ga kafa wai maganin maganin yu maganin bakin mutane maganin mi eh wai kandun baka haka duk wannan musiba ne duk da yake alhamdulillah mutane yanzu an rage irin wa'in ratera sai an rage amma da za ga jariri ana kana iya ganin biyar da kunturu ne biyar bayan wa'in da aka kama da hannu da kafa to ubangiji Allah ya kare saboda ka yan uwa musulmi wallahi shirka da Allah ba karamin lafi bane mala yace wal ayatu fi dhalika kaseerat ayoyi a cikin wannan suna da yawa kwarai da gaske faman asharaka billahi thumma mata mushrikan duk wanda ya shirka da Allah sannan ya mutu yana shirka da Allah fa huwa min ashabin nari qad'an yana cikin yan wuta yanke ko kwanto babu ko rantsi da Allah kai kace ka rantsi da Allah wa dan wuta na ba haka fara kama annaman amana billahi wa mata mu'minan fa huwa min ashabil jannati wa in uzibu bin nari malaci kamar yadda idan mutum ya yi imani da Allah sannan ya mutu mumini yana daga cikin aljanna ko da ai mai azaba da ya shiga aljanna inda ya mutu da imani shi imani ko kwaya zara ku cikin zuciyar mutum ya mutu sai ya shiga aljanna amma ita shirka da Allah da mutum ya mutu ya shirka da Allah an gama da shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya bada misalin wanda ya mutu ya shirka da Allah irin halakar da ya shiga yace wa man yushriku billahi faka annama kharra min as-sama'i wanda ya shirka Allah sai ka ce mutumin da ya faɗo daga sama sama nesa an ka sako shi ga hayanta tahi kahin ya kawo ƙasa fa afu ɗairu sai tsuntsaye suka tafke shi sai suka rabe nama ne tun daga can sama kahin ya kawo ƙasa shi ke nan ko ƙasa bai kawo ba tsuntsaye sun rami namaya ya sun sanyi ya halaka ko bai halaka ba ya ce auta hawi bihin riyu ko kuma iska ya jiwa da shi fi makanin sahi ga magiri mafi nisa wanda bai iya dawa gida ya mutu saboda kan misalin da Allah ka bugawa don hibarar tsoron mutane su mutum shirka da Allah don mi saboda in mutum ya mutu yana yin ta bai samu ramar ubangiji shi na malaki cewa fi sahihi ya zo a cikin sahih bukhari ko muslim anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala liman za Allah ya ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir ba zan ba ku labari ba da mafi girman kaba'ira salatan annabi ya wadda so uku qalu bala ya rasulullah sahabbai suka ce eh ya manzo Allah kuma mu labari qala sai ce al-ishraku billahi shirka da Allah shine akbarul kaba'ir na harko shirka da Allah yi ma Allah kishiya wallahi malam abin sai baka tsoro ko wani malami nan garin wani ƙauye ka zuwa nan haka in in ka ce wasa suka iso sama ici kuyi magana sai ce to ba cikin aljihunka magani na nan ciki maganin ga yan cikin aljihunka ɗauka ko ya ce ya koma gidan ƙarshen hilon hilanku ganin suna ka ɗauka in masu dawo na sai zai ki diba cikin ƙwarai ga maganin titi ɗauka maganin ki ya riga ya gama akwai wani da zai auren wata to suna samun 'yan matsaloli haka don suna da jinnu aka isko shi sai ki to da zuwa sai ya faɗa mai shi wanda ga da ce wurin na maganin sai ya faɗa mai sunan yarinyar da sunan babanta sannan ya ce matsala ka zafi fama da shi kuma aure na za a yi mata duk ya ce yin gaskiya na sun bai ce kalam nan garin sai su abinda za a yi sai an kawo dubu talatin da bakwai da ɗari bakwai da ko nawa sannan sai ya ce gidan inda za a kai ta shi malami ya yi abin da suke gidan sannan ba ta sai su kayan su auren sai sun tome su biyu ya faɗa musu wasu maganganu suna haɗi yana haɗi suna haɗi wasu kalamai na ni dai da ya isko ne min tambayan su a faɗa mai gaske kashi kuma wurin mutumin ba in ma an ci ba a auren a bari in sai an yi haka dole a fasa auren cike bai saboda waɗanda ya gwada wannan malami boka ne ko ba gaskiya ba don da zuwa mutum ya faɗa ma sunanka da sunan ya faɗa ma sunan yarin za ka aura kai tsaye da sunan babanta kaga sun daga an samu matsala saboda shi yasa yana da kyau kasance mutum ya buɗe ido za Allah sun yake cewa shirka da Allah ko kokul da kuma sama iyaye daga cikin manyan manyan zunubai akwai sa'a ma iyaye iyayen guda biyu ko namiji ko mace duk da yake wani hadisi ya yi taksisi wanda ya ambaci wato abubuwan suke da haɗari ga ɗan adam akwai hukukul ummahat sa'a ma iyaye mata iyaye mata malamai suka fi saboda sun yi sauƙin lalura uba in ka sa abin yana iya sa ita ya bige ka amma ita uwa in ka sa abin sai dai sai kuka cikin ɗaki saboda uwa ta yi saurin sa'a ma kai tsaye a kwashe lafiya bisa ga uba to shi yasa Allah manzo Allah ya bada ƙarfi ga haƙƙinta ita uwa mace sannan ita uwa mace ta yi haƙƙi da yawa bisa ga uba ko kiranka an kai lokaci guda uwa da uba uwa za ka fara tsansa samu ko taimako za ka ba suwa na gaggawa uwa na bukata uba na bukata uwa za ka fara ba akwai hikima ga matasan da ka fara sai iyayensu mata makka wannan sun yi daidai sai ya fara kai inna sannan ya kai baba ne wannan ba matsala ta jima kuma matsala ta ga addini ba matsala ba ne tun da dai uwa haƙƙi uku gare ta in ya kai su kuma ya yi daidai kasan shi tan akwai wani TV yana ɓoye-ɓoye yana sanya ya kai uwa ce makka to ya san baba ne matsala ne. to sai ya ji son ya kai ya kai uwa ce ta ce in mm, uwa ne haka zaman samaki fara kai ki. ashe shi uban labari ya kai mai uwa oh, an ka so a kai ba shi an ka so a kai ba a ƙarshe da yaron ya yadda ya biya mu uban ya kawo kuɗi masu yawa ya ba shi bayan guzuri ne ya shirya mai komi da komi an ka ya taimaka ya dawo ran da ya dawo ya yi akwatuna bi manya-manya cike da kaya kayan da ya sayo ya hana ma'uwar ga komi ciki ya rabe abu ne ɗan gana shi shi ma ya hana mai komi cikin kayan ai malam da ya taho da ya samu dama shi uban ya ce wallahi kafu na ji labarin ita ka so ka kai na rantsi da Allah inda ka kai ta wallahi da sai ka tafiya ma kanka ya ci mai mutunci na gaske kuma ci ma uwa mutunci sai kuma da ganganna ne ni hana ma na hana ma uwa don na gane son na kai kai min walakanci a sai mijin hajiya to idan mutum ya gane uba ne haka suke ke da irin wannan to kai zama uwa sai walakanci ga uban sai ya fara kai uban ba an huta ba eh, eh ba kira ba saboda haka akwai wasu uwaye maza waɗanda suke wallahi ba su sauƙi ko kaɗan to saboda irin wannan babu da ka fara kai shi don me saboda ka furda mutuncin ka da kuma mutuncin mahaifiyarka to yan uwa musulmi wallahi sa'a mu iyaye hadari ne ina daga cikin laifukan da Allah ba zai bada bashi ba tun a duniya tun duniya sai mutum ya fara gani yace wa kana muttakin annabi annabi na shin gidi haka fajar sai ta yi zaune fa qala sai yace ala saurara wa qawlu zur da faɗar zur fadar ƙarya fadar kiran ƙarya wanda ba ai babu su mata faruwa abun ka to ka faɗi kai ai ala ya ce ku fara wasu harkar zuwa da kuma shaidun zuwa a kire ka ba da shaida baka nan an kai baka san wanda an kai baka da labari kawai sai ka tuka ba da shaida ga abinda baka nan an kai baka san abin da abin yake ba shaidun zuwa ke duk waɗanda suna da cikin manyan mai kaba'ira ce fa ma za la yukariru ma za Allah bai gushi ga maimaita waɗannan kalmomin ala wa qaulul zur ala wa shaharatu zur ala wa qaulul zur ala wa manzo Allah ya ta maimaitawa hatta kulna har sai da muka ce laita hu sakat kai can fadade ya yi shirinsa nan malamai suka ce dade manzo Allah ya yi shiru ya tsaya a gara ko suka ce a dade mai tambaya na farko bai tambaya ba don sun gaida manzo Allah ya fi maimaita kalmomin gabatin shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya tsira da binta tabbata gare shi ya ce ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci bakwai masu halakarwa abubuwa bakwai masu halakar da adam fa zakara minha shirka billahi sai a shirka da Allah daga cikin su wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya tsira da binta tabbata gare shi ya ce man baddala dinahu faqatulu duk wanda ya canza addinin kushi alhadis har zuwa ƙarshen hadisi na wannan hadisi yana gwada cewa duk wanda ya canza addini da ya kama na addini da ban ta hukufi don da sun yaki ta wani addini wanda zai faɗa a ƙa'idar musulunci duk wanda bai cikin musulunci to kafiri ne kuma alkufru millatin wahida kafirci hanya guda ta da wanda kai yahudanci da wanda kai kiristanci da yin maguzanci da mai majusanci da masu bautar saniya da masu bautar wuta duk waɗanda daga baki ɗin su kahirai ne mushrikai hanyar su guda musulunci guda ne shi kuma kahirci guda ne shi sa kana gani aka ce ko gadayya babu gara tsakanin musulmi da kahirai sawa'un ko ne ga addini ya kai musulmi bai gado da shi ko bai gado musulmi ko da akwai zumunta tsakanin su kahin kafirci hanyar ce guda ubangiji Allah ya kare kai lokaci ko malai ce wa nau'u na shirki nau'i na biyu daga cikin shirka a riya'u bila amali yin riya da ayyuka yin aiki don a gani aiki na Allah ka yi shi don mutane su gani su yabe ka ba kana nihin Allah ya gani ya ba ka ba a'a kana yi don mutane su gani su yaba ka ki kai ma da wani kam wani ya iya sallah kai lalle wani ya iya kira'a akwai murya ga wani haka ɗena ya kaso a faɗi ko ya tona rabon kuɗi ki kai ma da wani akwai sadaka ko ya dinga sa mutane ƙungiyar ayyanta taro su yana ba da shi bai ishirin ko talatin talatin shi ka yi wani akwai alheri gare duk wanda ke waɗanda abuwa da niyyar a gani a yabe shi ya kaci ma riya shirkul abubuwa ran fi kama za a ce fitihi zuwa ga waɗanda suka yi aiki don su gani ko za su biya ku wa'in da ka sun suka jira sun yabe ka ce ka lalle wani akwai sarrafa gari akwai wani akwai alheri ka ce wuri ne ganin zai baka sakamako zai biya ka aikin da kai don ba don Allah kai ba saboda ka shi yasa yan uwa musulmi aka san mutum in zai aiki ya daure ya cije ya kyale kowa ko kana cikin mutane komi yawan rutsa ka yi aikin kamar Allah ɗoki kan babu kowa wurin kuma inda haɗin yake in ka ce kana son kai sadaka amma mutanen ga annan kansu ce sadaka nake bari in fata shi ma laifi ne za mu faranta kuma in ka yi sadaka ga niyyar kuma mutanen ga su yabe ka shi ma ka shirka to miya mahija jama'a na fatan zalim gara mutum na da hannu alheri yana sai alheri sai ga duk mutane ga su sani sai siya ya to shi ma ya yi shirka da Allah tarkul amal li ajlin nas bari su saboda mutane wal amal li ajlin nas da kuma yin aiki saboda mutane hada hadarin yake to abinda an mahimmanci shine kawai ka tsaya ka gyara niyyar ka gyara ikhlasin ka gyara ka dake ka daure sai ka ɗauko ka ba su ko an ce ko ba a ce ba kai don Allah ka ba su amma in ka fasa ka ko ba ka yi ɓarna sannan in kai don su gani ce zai kuma ka yi ɓarna jama'a ina fatan mun gama magana za mu tsaya za mu tsaya sunan cikin littafin da ya kawo wannan bayanan to ubangiji Allah ka shigar da kuka zamu ga abin da Allah kuma ina ganin nan za zamu dakata sai wani sati da Allah ya haɗa mu za mu tsora karatu mu shiga da bayani akan wato arriya'u shirkul afgar Allah kurakurna mu kai Allah ka yafi mana na'am eh ba a bari ai saboda mutane in ka bari saboda mutane kaya shirka kuma in kai don su gani kuma kaya shirka abinda da aka kawai ka daure ka yi kamar da ilimin ba ba su na a in mutum ya buɗe ba ce ɓata ma aiki ai gaba zana yi don ba shi na ka biyan ka ba to in ba don Allah suke ba ka ɗaga da ka gani a da a cikin to irin wannan kai sa mutum ya bai ci don irin wannan discourage nan mutum na sani da labari ya kai kai wani ana shahaba don Allah haka aikin gaba sun bai bari Allah ya bari in bari kaga shi dan ya shiga to abin da aka so ko ana cewa ai ba don Allah haka ba don Allah haka ka ci da yin abun ka Allah shi ya gani wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aikin ku kawai Allah zai gani Allah ya yi kowa gani abin da haka saboda ko ba gaskiya ba Allah ka babu ikon gane ba na <laughs> in kayan rantsuwa ta ce wallahi don Allah na haka yi ai ma wasu yi rantsuwa ba don su mutanen nan yanzu ka ɗauke ka ba su ikin zara'ayi kawai ɗaya ka ci gaba da yin abin ka ɗaya don Allah kai ka yi ta mutunci kakka yadda ka bar aiki saboda mutane ba ka bari yi abinka don Allah ɗai komin yawan mutane ratso ka so ka yi alheri ka koma jama'a ina fatan mun gane magana in sallah za ka yi kakka ce wai suna na ga wani da wani sun lati bari in koma gida in yi abuta a to ka yi abukar illa ka yi don Allah kawai Allah ka ba mu ikon kiyayewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته